Ƙididdiga daga ma'aikatar kula da lamuran cikin gida ta Najeriya ta nuna yawan ɗaurarin da ke cibiyoyin gyaran hali ko gidajen yari daban-daban a faɗin ƙasar ya zarci ƙa'ida da yawan mutane dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar lamarin da ke tabbatar da yanayin cunkoso a gidajen yarin Najeriya. Yanzu haka dai gwamnatin ƙasar na gina sabon gidan yari a Kano da zai ɗauki yawan ɗaurarru dubu uku wadda ake sa ran kammalawa nan ba da jimawa ba. kakakin shiyar Kano na hukumar kula da gidajen gyaran hali da aka fi sani da gidajen yari ta Najeriya DSP Musbahu Lawan Kofar Nasarawa ya yi tsokaci kan matakan doka na rage cunkoson ɗaurarru. Hanyoyin rage cunkoso hanyoyi ne wanda suke da dama misali daga ciki akwai kamar yafiya wacce mai girma shugaban ƙasa yakan yi ga wanda suka samu kansu a gidajen ajiya da gyaran hali sannan haka zalika akwai yafiya wanda gwamnoni eh, sukan yi cibjoji na jiha yakan ziyarci gidan ajiya da gyaran hali eh, domin ya kalli waɗansu wasu bangarori na wanda suke irin wannan gida namu domin ya yi musu yafiya musamman ma wanda suke jiran shari'a eh, duka wannan hanyoyi ne wanda akan rage cunkoso a gidajen ajiya da gyaran hali to wannan sabon doka da muka samu wato new correctional service act 2019 ita ma ta kawo alfanu ga rage cunkoso a gidajen ajiya da gyaran hali wadda da hukumar mu wato aikinta guda ɗaya ne a da shine wato in aka bamu za mu ajiye za mu ba da mutum kamar yadda doka ta ce a ba da shi amma wannan sabuwar doka ta new correctional service act 2019 sai ta faɗaɗa aikinmu ta yi magana akan wasu haƙoƙi da aka ɗora wa ita hukumar mu wanda za ta kula da shi gurin gabatarwa. Akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya biya basussuka da tara ga wasu ɗaurarru su 38 da ke gidajen gyaran hali na kurmawa da goron dutse a Kano jimlar kuɗi kusan naira miliyan 22. Ya ja hankali a gare su da su gyara ɗabi'unsu sannan kuma kada su sa a ransu cewa wannan wata na ƙasa ce ko wata biyayya ce ga al'umma ne a ba haka ba ne. So duk wanda kaga ya zauna a cikin gidan yari ba tare da wani laifinsa ba ko bisa wani kuskure ko wani abu gagarumi da zai tabbata gare shi saboda haka a wannan su ɗauka wani fage ne da Allah ya kawo su domin su duba zuwa rayuwarsu domin su yi nazari domin su gyara tsakanin su da al'umma da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma mutanen nan akwai mata akwai maza akwai manya a cikin duk wannan wanda aka yi umarni da a zo a biya musu wannan nauyi Malam Mujitafa Aliyu Falaki kenan da ya biya kudaden a madadin tsohon sarkin Kano. kwa kwanakin baya gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi amfani da hurumin da doka ta bashi wajen yin afuwa ga wasu ɗaurarru masu ƙananan laifuka kamar yadda babban jojin Kano kan yi amfani da tasa damar ya yi irin wannan afuwa ga ɗaurarrun daga lokaci zuwa lokaci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.